wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu 27 ga watan shawwal hijira 1437 wanda ya daidai da ɗaya ga watan takwas kenan 2016 miladiyya muna karatun ahkamul jana'izi wa bid'uha na ashekul allama muhammad nasiruddin alalbani rahmatullahi alai a inda muna bayani ne dangane da inda malam ke karanto mana bayanai dangane da abubuwan da aka haramta a makabarta na daga cikin